video mu na za mu nuna muku live withdrawing na abin da muka samu a katli ma'ana kuɗin da muka samu za mu turo shi da katli zai dawo zuwa binance ɗinmu kamar yadda kuke gani nan wallet ita ce ta binance inda za ku ga balance ɗina da nake da shi na usdt kimanin 6.122 dollar yanzu kamar yadda kuke gani ga last transaction ɗina nan 0.001 dollar to yanzu za mu je wallet na katli domin mu je mu turo about 75 katli ma'ana za mu sai da shi ne kudin za a tura mana shi ba nan kai tsaye in form of dollar kamar yadda kuke gani nan wajen wallet ga 575 a katli gashi nan available balance dinmu za mu iya cirewa kun gani 75 katli ne to yanzu gashi nan mun shiga sell za mu saka amount na abin da za mu saida kimanin 75 kat ne in muka saka amount din to shine za mu sayar da shi yauwa kamar da kuke gani gashi za mu danna sell da mun danna sell shikenan zai tafi kamar da kuke gani yanzu gashi ya wannan minus 75 yanzu za ku iya gani kan wallet din gashi nan ya koma 500 a katli maimakon 575 gashi nan pending yanzu za mu jira yanzu ya samu processing saboda haka za mu jira shi har ya je can warar dinmu ta binance wanda kuma a can zai koma dala ne ba zai koma katli ba kamar yadda kuke gani yanzu gashi za ka ga kimanin dalar mu ta karu maimakon 6.22 yanzu ta koma kimanin 6.37 kamar yadda kuke gani ba irin a amount din bane na ɗazu shine kun gani yanzu za mu shiga transaction ɗinmu last transaction ɗinmu kun gani da muna da kimanin 0.001 yanzu kuma ga 0.25 USDT shine last transaction ɗinmu abinda muka turo kenan 0.25 USD USDT I mean kun ga tabbas gashi mun yi live selling kuma da kuma automatic withdrawing kenan na wannan katli din a yi conversion din shi zuwa USDT zuwa cikin banas ɗinmu muna fata a wannan bidiyo ya ƙatar da ku kamar da kuke ganin kuma gashi nan abinda muke da shi yanzu 500 ne nan mun zo wajen withdrawing kun ga available kun ga 00 to wannan shine hanyar da ake bi domin a yi mai a saida shi wannan katli din kuma a yi withdrawing din shi kai tsaye ya shiga balance ɗinka muna fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku da fatan za ku mana share da like na wannan bidiyo na gode salamu alaikum